a yayin da shugabannin gidan rediyon a da suka ga babu sunan gidan rediyon a cikin jerin kafofin yada labarai da aka gayyata don bikin gargajiyar asafatu fiyami karo na 85 domin kuwa tashar rediyon na yada bikin gargajiyar tun fiye da shekaru 20 da suka wuce da suka nemi sanin dalili sai majalisar ta rubuta wa rediyo da wasiƙa da sa hannun shugaban shirya bikin cewa ba su yarda tashar ta kafa tanti a wajen bikin ba sarakunan gargajiya ba za su yi intabiyu da tashar ba kuma kada a ga wasu 'yan jaridu su uku da suke shiri a wannan gidan rediyo a wajen bikin daga cikin dalilan da masarautar ta bayar shi ne cewa suna kiran sunayen sarakuna ba da lakabin sarautarsu ba kuma suna ingiza al'umma da su yi bore ga sarakunansu. matakin da masarautar ta ɗauka bai yi wa ƙungiyar 'yan jarida ta gane daɗi ba shugaban ƙungiyar albert Dunfo ya ce the gj believes the imposition of restriction on the radio station and its reporters is unjustifiable in fact it is an affront to press freedom dj ta yi imanin cewa takunkumin da aka sa wa gidan rediyon da masu kawo rahoto bai dace ba hasali ma tauye haƙƙin 'yan jarida ne kamar yadda sashe na ashirin 21 ɗaya cikin baka a cikin baka da kuma fa cikin baka na kundin tsarin mulkin ƙasa kasar Ghana na shekara 1992 da kuma sashe na 19 na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan 'yancin 'yan adam. Ya ce cikin girmamawa majalisar gargajiyar ada ba ta da horumin sanya irin wannan takunkumi ga rediyon ada da ma'aikatanta kuma lalle za ta sa ran 'yan jarida guda uku da ta bayyana sunansu a cikin wasikar su cikin hatsari. A wata hira ta musamman da kafar yada labarai ta Joy da ke yada shirye-shiryenta daga Accra ta yi da shugaban kungiyar gidauniyar 'yan jarida ta Afirka ta Yamma Suleiman Brema ya ce. It certainly is an incident of press freedom violation and not just that but also uh, an infraction to the fundamental rights of the ordinary people of Accra to access information. Tabbas lamari ne na take haƙƙin 'yan jarida ba wai haka kawai ba har ma da tauye haƙƙin al'ummar ada na 'yancin samun labarai. sai dai sarki lamido jibril sise tsohon dan jarida ne kuma basarake ne ya nuna cewa duk da yake akwai yancin faɗar albarkacin baki haka kuma ya kamata dubi haƙƙin gargajiya rashin dai fahimtar juna ne aka samu kuma gaskiya wasu manema labarai wani lokaci sukan wuce gona da iri sukan yi wa masarautu na gargajiya kallo na hadarin kaji da kuma yi neman yi wa wasu sarakunan ma masu fadiyaji shiga hanci da kudundune da dai sauransu to kuma sarakunan na gargajiya kun san yadda al'amarin gargajiya yake su kuma za su yadda a wasa da abin da suka gada daga kaka da kakanni ba kuma a fahimci cewa inda yancin wane ya kare ya tsaya na wani ya soma ko da ana batu na batun yancin faɗin albarkacin baki a dubi yadda za a yi abin kai ya safi eh, mutuncinmu da darajan abin da muka gada da kakanni a nan gaba kuma mu rasa turmin daka tamu abdalla shamun bako shi ma dan jarida ne sarakunan sun nuna dalilan da yasa ba su gayyaci eh, tashar adan rediyo din ba eh, sabili da cewar suna rena musu hankali kuma ba sa daraja su da zai sauransu na ga wannan ba shi ne ya zamo hujja ta gaban ba ya kamata su sarakunan san cewa in yan jarida ko tashar ta yi musu laifi a duban da za a daidaita lamarin saboda a kashin gaskiya tashar ta fi kusa da su kuma wani abu ne na garin in ya taso su ne wanda ya kamata su ɗauka su yada kafin a kai ga ɗaukacin wasu tashoshin su zo game da kiyaye rayuwar yan jarida ukun da masarautar ta ambaci sunansu shugaban kungiyar yan jarida na Ghana ya bayyana cewa an tattauna hakan da shugabannin hukumar 'yan sandan Ghana domin ba su kariya yadda za su samu damar gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Idris Abdullah sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.